DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a kashi na shidda na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya. Shi dai wannan wasa labari ne akan hadarin da ke tattare da gabar kabilanci wadda kan rura wutar kalaman batanci. A wancan kashin abubuwa a kasar garkuwa dai sai taɓarɓarewa suke yi tun bayan mutuwar Mariya Ismail. Da alama an samu rarrabuwar kai tsakanin sojoji, sa'annan kuma su ma matuturawa waɗanda su ne kusan suke tafiyar da harkokin cinikayya a ƙasar. Sun lashe takobin koyawa gyarawa hankali ta hanyar ƙin sayar musu da kayan masarufi. Ko ina labarin zai kai mu? Bar mu saurari Bahijja 'yar jaridan nan da ta kirkiro wata dabara a ƙoƙarinta na yayyafa wa wutar da ta kunno a ƙasar ruwa. Ga ta can dai a ɗakin watsa shirye-shirye, amma a yau ita ake yi wa tambayoyi. Bari mu saurara. sauraron gidan rediyo FM mita 105.5 tare da ni ladi Da kuma ni Bello. kasance tare da mu domin kuwa muna tare da wata babbar bakuwa wadda za mu tattauna wasu muhimman batutuwa da ita don haka ku ƙara kuɗi a wayanku don ku samu damar kiranmu domin kuwa muna zaton kuna tambayoyin da za ku yi wannan bakuwar tamu bakuwar tamu dai ita ce bahijja auta wadda ya jarida ce mai aiki da hukumar gidan talabijin ta garkuwa wato gbc kuma tana da abubuwa da dama da za ta faɗa mana Barka da zuwa Bahijja. Na gode da wannan gayyata da kuka yi min. Bahijja, ina jin daɗin irin rahotanninki na ba sani ba sabo da kike yi, amma ba akan wannan za mu tattauna ba. Ko za ki iya faɗa wa masu sauraro ne ya kawo ki wannan shiri namu? Eh to, ina jin daɗin bayar da labarai, yawanci kuma labaran da suka shafi wasu. Amma a yau, nawa labarin nake so na bayar. Hmm. na zaƙu kuwa na ji bello jama'a fana na sauraron mu ya kamata ka nutsu <laughs> ba hijjamanta da bello kawai ci gaba to amma zan taƙaita abin da nake so na ce shi ne ni batuturiya ce kuma bagyariya babana batutturi ne ita kuma babata bagyariya ce saurayina batuture ne kuma yau shekara mu biyu da shi kenan shekara biyu kuma bai fito ba har yanzu kai amma fa ya yi sanya to to me yasa ki ba mu wannan labarin saboda zan iya rasa wannan saurayin nawa kowa ya sani cewa tun mutuwar mariya wannan ƙasar ta shiga wani yanayi mara daɗi shekaran jiya wani ya zo har ƙofar gidana ya dinga yi min barazana ni da saurayin nawa ya ce mu bar anguwan nan da kwana biyu ya yanke hukuncin cewa ni batuturiya ce kamar saurayin nawa ya kuma ce nan ba anguwanmu ba ce. Abin ba daɗi, ni ina jin tutturanci da gyaranci, duk ɗaya na ɗauke su. Saboda duk na ne, wannan shi ne ya sa nake son na faɗa wa dukkan masu sauraro cewa wannan ƙiyayya da wannan nuna ƙyaman sun kai makura dole ne a daina yin su ba wai don ni kaɗai ba. Wata sabuwa, bahijja matashiya kuma kyakkyawar 'yar jarida na fuskantar yiwuwar rasa saurayinta saboda ɗaya daga cikin iyayenta ba su ɗaya da shi ba. Ba mu kai ga haka ba, amma a gaskiya irin wannan tashin hankalin da muke ciki yana mummunan tasiri akan soyayya ta da shi. Saurayin nawa ba shi da ra'ayin riƙau, amma da yawa daga cikin matasan tutturawa na matsa masa lamba. Wannan shi ne ya sa ni da saurayin nawa muka tura saƙon karta kwana mai ƙalubalantar kalaman ɓatanci. Oho! dama ku ne kuke tura wannan saƙon? Ni ma na samu, kuma ni ma na tura wa wasu. To jama'a masu sauraron gidan rediyo FM mita ɗari da da biyar kuna iya kiran mu a kan lambar waya sifili shida uku biyar biyar biyar ɗaya ɗaya sifili sifili don ku faɗa mana ra'ayoyinku game da wannan. To ga kiran farko na ya shigo. Alo? Wane ne? Ana magana da gidan rediyon FM 105.5. Da wa nake magana? Alo, suna na Balki. Bilki, ya kike? Suna na Ladidi. Shekarunki nawa Bilki? Sha takwas. Ban da shiga shekara ta sha takwas ɗin ba ma. Ok, wace tambaya za ki yi wa Bahijja? Ko kuma me za ki faɗa mata? Ina so in nuna alhinina ne saboda shiga yanayin da suka ita da saurayinta. Na san irin wannan yanayin sosai saboda Um, akwai wani gaye da yake so na a makaranta, amma tambayar da ya fara yi min ita ce, ke 'yar wace ƙabila ce, da na faɗa masa kawai sai ya tafiyarsa. Kai, amma abin ba daɗi, wato har matasa ma. Waɗanda ake ganin wannan tsohuwar gabar ta kabilanci ba za ta shafe su sosai ba, za su yi haka. Lallai abin sai a hankali. Mun gode bilki. To Bahijja, Idan kuma wannan dabarar taki bata yi aiki ba fa, me za ki yi? Za ki yanke alaƙarki da saurayin naki ne? Yaya ma sunansa? Ba zan so faɗin sunansa ba, saboda sirri. Gaskiya ban san me zan yi ba. Muna fa cikin ƙarni na ashirin da ɗaya ne. Kamata ya a ce muna da 'yancin yin alaƙa da duk wanda muke so. FM 105.5 Wa ke magana? ina ganin bai kamata in kira ki a shirin rediyo na kai tsaye ba to amma ke kika jawo wato dama wannan ita ce dabarar taki ki shiga rediyo ki faɗa wa duniya halin da muke ciki ya kai ne kaga saurara ya zama dole ne saboda hakan zai iya taimakawa wasu da suke cikin irin wannan yanayin bai ja biki kyauta min ba na ɗauka za ki riƙe min sirri amma wannan aicin amana ne kash ranka dare an karya. To, kowa ya saurara. Ina so ku bincika duk wata kwamfuta a nan. Ku kuma duba duk wani fayil da kuka samu a kan tebur. da aljihunan tebura da kwaba aje fayil fayil ko ina ku bincika da zarar kun ga wani abu da suna mariya a jiki ku sanar da ni ko spetorodi ba tare da wani bata lokaci ba an gane ko? to maza mu kama aiki kai kai kai haba ku ba a hankali bincike muka zo ba sata ba ranka ya dade akwai wani aljihun teburin suleiman amma a kulle yake a ina wancan ta kasan kare mu kullun amma ki a hankali don ba mu san menene a ciki ba an buɗe ranka ya daɗe waɗannan wasiƙun ai sun daɗe a me zanga ni haka anya ba idona ne yake faɗa min wani abu na daban ba kai ba zai yiwu ba menene ranka ya daɗe yalla bai yalla bai labbo me aka rubuta wasikar eh, ya hakuri inspector rodi abin da gani ne kamar a mafarki juyin mulki suleiman yake kokarin yi ko a'a ba abin da wasiƙa ta kunsa kenan ba saurara ka ji zuwa ga suleiman nawa abin ta. ba shakka ka zame min wani ƙaimi kuma na ji daɗin kasancewa ka a rayuwata na matsu da ka zama shugaban ƙasar garkuwa na gaba taka hazuci mariya ta tabbata yallaɓai shi ne ya ku ‘yan uwana ‘yan ƙasa, na zo nan ne ba wai a matsayina na shugabanku ba, na zo ne a matsayina na wanda zai taya ku alhinin rashin ɗaya daga cikin manyan ‘yan siyasarmu. Ba shakka, an ƙaddarawa Mariya Ismail kyakkyawar rayuwa, amma sai wani ɗan daɗi ya yanke mata wannan rayuwar tata. Muna buƙatar 'yan sanda da su yi aikinsu. Ba zan saurara ba har sai na gano waɗanda suke da hannu a kashe Mariya. Kai ne ai, kai ka kashe Mariya. Saboda kana jin tsoronta. Kuma ranta yara ta a wuyanka. Yan daɗi kisa kawai. Sai ka fuskanci hukunci. General Kokawa, sa hannu mana. Security, a kawar da matacca. shi kansa shugaban kasa bai tsira daga irin wannan dabbancin da ke tsakanin tutturawa da gyarawa ba ko zai iya kwantar da wannan ƙorar kuwa kuma shin wasiƙun soyayya tsakanin mariya da suleiman waɗanda babban speta labbo ya bankaɗo za su taimaka a binciken da yake yi za mu ji amsoshin waɗannan tambayoyi a kashi na gaba Idan kuna son ku sake sauraron wannan kashi sai ku leka mu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.